العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da tabbata Allah wa salatu ya ce ci da amincin zai tabbata Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa minan na safo shi da gube ya safar safar ga 1434 mm. kalenda hijira na adinari da safo guni na january 2013 yan kalenda miladiya na sha Allah ta'ala kafin yi jimbiyan littafin alaƙidar sulwasatiya ne ya ci gaba biyu shekul islam ibn taimiyya sai shi guni wujun gafaran ga faslun summa fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sunnatu تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته الحديث متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر إلهما يدخل الجنة متفق عليه وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره ينظر إليكم أذلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب hadisun hassan amma malika hadisun nan a shek muhammadu nasiru din ga hadisun na zaifu yau zilalu jannati takrijiyar السنة ابن أبي عاصم sallam وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها جهنم أكون كابوا عفي yi يشبوه sai ce ji fubo wayya ta kul jahannama ta sai ga halin mazid ba dina alabiyu na hatta yada rabbul izzati hatta yada rabbul izzati fiha rijlahu wa fi riwayatin alaiha qadamahu fayanzahu ba'daha ila ba'd فتقول قد قد متفق عليه وقوله يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادى بصوت inna allaha ya'muruka an tukhrija min dhurriyyatika ba'san ila an-nar muttafaqun alayh wa qawluhu ma minkum min ahad illa sayukallimuhu rabbu laysa baynahu wa baynahu tarjuman aw jabu man ga faslun fasali thumma ka gance su fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam da sunna ya nabi ne gwaga yace ci bi amita ya tabbata na wannan wagaci mu lewa bayani je dan guri ci ya isbatu ya sunna shi ga sifati yace yace ko gafa sunnatu tufassiru alquran sunna waje fassara ya alquran wa tubayyinuhu sunna mai ji bayani ya alquran wa tadullu alayhi sunna mai ke lawu e ya ci alkur'ano wato abdir anuhu sunna mai ke ji expression mai ɓirgin shi ya alkur'ano alkarin yini ke ya sunna ina ya sunat lugata na ya tariƙa da ku amma da bayan suke lahowa ne ga yanayi julus da sunna ne kiyo ma wadi fa yalla nabi sa sallan min qawlin aw fi'lin aw taqrir aw sifa yan dondo na gajiya ba ni sa sallam ne ga koyo tun kwaji gura ni sa sallan mu yau majiya nan magaganan kuɗin magagana na sai kiyar na gai gan sunna ma le gan mayan fiki wuji a gagawa ga sunna yana ya kwane kiyo yana jini farilla nan bai ya ne hukun duk mai akida shiganci masu kun a gagawa sunan ina ya kpani akida bi ma'ana ba wuyan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to akida to bagon to batun da rayuwi to adabu jandare gama dalita sai ne, na jafe kai cin akida wannan to zai ba sai wani sai diga as-sunna ya al-khallal as-sunna ibn abi asim as-sunna ya al-asbahani as-sunna ya al-asfahani as-sunna ya man kaza usul sunna ya ya imam ibn hanbali as-sunna ya abdullahi ibn ahmad ibn hanbal mata kishi nan wale gan akida mai karabo ko to shin sunna ya zashi shugabani wato yana gajin adinai kuranu kawai galo Hmm? wọ́n lọ́wọ́ àmẹ́rẹ̀ àrígbọ̀n rẹ̀ láwọn tí ẹ̀gá alùkùránù kọ́ wà láìmì tó náà tó wọ́n tẹ́jú ọmọ àwọn dídà ilẹ́kùn mẹ́rọ̀ dúkùn yẹ́mì tó ẹ̀nà àtìmí àyẹ̀dẹ̀gẹ̀ tó ètí ẹ̀gbọ́n náà láti ƙur'anu ga asi'ullaha wa asi'ur rasul ya gaba wa gami tutuci alimi ne mi latu alƙur'anu gabu wace jibe ko? wa mai sai rasul a fakari a sa Allah zane gabi tutuci ne zane sami tu sai ci na yeje ni yeje ya ba ci na wace yi ba wani gangan alamiya tu yana ci na ko to sun na to a cin shi sabuna ne sa san ga Allah ya ni wuti tul qur'anu mislu ma'ahu al qur'an la de doju doju na ga kiyo sunna to e la le go ga al qur'anu kawai ni ga wuye la mi to e bonna so ko ga wuya go al qur'anu sa inna na wai dhikra wa inna lahu lahafizun amma so ko ga wuya go hadisan ga la te da hadisu da yi fa mai da ya da yi fa e buga ga nu tuna sa da yi fa ga qur'an ko ne bugo qur'an ko na wanda bukata ga mun ga wusu zara gaggawa àti kíwà e èdè zahiri ne shi boko in ṣubú sa shashi mhm. ya mhm mẹ́sá ṣáṣìyàn kíwà ina na da nazar na zikira wai na laula zon ina ga yi shirya ta zikiru ba abon na wajen mu kawai ha a zikiru ba abon na to a disu to a zikiru guro ya gwada to shiga wa an zanna ka zikira litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim yici zikiru biyawe ebo wajin bayani ya zaji na cin biya aliyani ma na yici hadisi biyawe ebo wajin bayani ya zaji yana na cin biya aliyani nan sa alkuran su to ta ji su zuba musa ya biyo musa ya kiyo sai a zikiru daga mayo hadisa ne dun ba da hujjo Hmm? Ida gidan. wa man yuti ar-rasula faqad ata Allah dan ga mututu ne wa mututu ya ci an da wannan wa ati ar-rasula allakum turhamun ya mututu ce wai ne jira ne jirama wa ati ar-rasula allakum tuflihun ya mututu ce wai ne jikiyo ya ne gangwa wa ma atakum ar-rasulu fakhuzu yana tuci ga Allah ya ne gaji ya goma na kuma nu fantahu ya ya lugwa to now da gashi ke na ya zo lugwa da ta jikiyo lugwa a ina ni sa su ya yanzu lugwa zu jikiyo ya zo lugwa annabi sallallahu alaihi wasallam ma mun ga ga tuya ma wa ma yasiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa zu min rajin fatawa bil ufuki ala ala thumma dana fatadalla wannan ne fata ya zulami to annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ga alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'i ar-rashidin ya gwa su sunnayen da sunna al-khulafa'u ar-rashidun ji ani sa da make ga ga kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba aluman bata da ajina sai zana nafwana qila man ya aba ya rasul ga ani bi za ba ni ga man ata'ani dakhala al-janna ina ga mutumina wanda janna wa man asani ina ga limbana faqadi aba za na ji an to ga navo annabi sallallahu alaihi wa sallam mun ga la inni utitul quran mithluhu ma'ahu al-qur'anu la bi gadojiyan al-qur'ani fa in tanaza'tum fi shay'in iga da cin da bai ce yin da farudduhu ila allahi wa rasul iga ji wuje bada su sai ci gangani be tuciwi na malaji ne musulunci wani ra'ayi ina yana laji hmm. ne kiyo dalili amma mala sayyidina ali nga nga ga ra'ayi nga laji ajini da wa ga ga ga wa fi bici ma na ga ga wa fi sof ko ga ga wa tufi wa ta ko wa fi kashi wa ji fita nga yi ra'ayi ga wa la mi to ne le wa fe le bici ta ko ga laji yo ne la pa kin yo amma daga nan wa ya laji ajini su ku wa yi shari'a su ko ga fiti wa ji yo fiti wa fi daga yi ne uku e ma yi jin ya za za mu ci aji shi shingon ya alamitu alqur'ana ma wa alamitu sunna ga kilo go alamitu suna, mu yalla na wa alamitu suna ne ko ga ci mu bani nan eh ji da gaskiya fi sabilillah mm. jikiya ga to alaji yanzu to ga manafi sunna mu kare yanzu ga manafi sai kai da ga yanzu jiya da ba ya yi shi laji a ko zaɓen wacce kuma cikin hadisi shi a daba na shigo wa yaran na sai gama na wani la ta zalu ta fatin yin mace zahiri na alal haƙƙi la da ruhu ma khalafahun wa lamun khazala a ta ya ce amin lawahun ka zalika wa ga yaga gami kawai alkuranu daga a kai salata wa atu zakata ya sallah ku yi kide mala zakaya amma wanda alkuranu za su bayar raka guba zuri raka guni mm. lasari raka guni magari raka guta ishe raka guni wanda kuranu a ce eh mm. suna ɓen na yau alkuranu dai gan allazi na amanu kuti ba da kuma siya muka kama kuti ba allazi na min kablikum la'allakun tattaku shi genin amma yan na jen yazun yan na yazun ya mm. an yi waji ka faro an yi wajin nan an yi wajin na ya ɓata ba gube nan sun nan sai ci dai gan wa atu zakata ya gaji ya kijin ya zakaya mun ga wagan hmm. a kun gagun adadi kazan zaka kaza lawa na yi gagun kazan ka zaka kaza lawa na ku gagun kazan ka zaka kaza lawa ya eh, zinari ya gagun adadi kazan an yi kazan wayo ya fi da gagun kazan kazan wayo wuji ba da kuranu hi'i suna wannan yau bani Allah subhanahu wa ta'ala ga alkuranu ga tsari katu. faktawo aiji yau ma da zai ma kasa ba na kala min Allah yibe ci bagi da yibe ci zagi ala ajiki ala kogwa woga ga ga mutu aya na zahira in ba ni zane diga be wuci to kwa waji ni sina ngo le kwa ni kwa be shi na kasi ila da de ba ni mai be ki ayan mai be zini ma ju ta sani wa ki jo wa kwa ito si dan ne mai kwa to si le wa ya ni kan la yin wa ya ni to alugo ko inda ga ya da ga ji hujja wannan amma sunna ne yi da sun sunna ne duwaye sunna ne sa san la to tol ai illa shi rubi dinari eh gwa sai na ga rubu dinari nan bani ga ga to alqur'ani kawai ne kawai ji hankali wa sai ji kana suna ẹgbọ́n wà ní Allah ka ga àwọn yá jí kan kí láwùgbọ́sọ̀kọ́ òfin mẹ́ta lè fún ìmẹ̀rìtẹ́tù wà dánwò láàmùlùkùn zai amma suna ne za a sallan wa mai ɗiyan ga almaitatu ya ramu amma bambe alhufi ya da wani ya ya fi wani bikin ya jarradi bore waliya mhm. bani sai shi yawon oh, hilar lakun ba wara a zalika mudello yin zagi na shi wa ajiyawa na nawaye ji zagi waye ko mm. eh, sista we gogo we nagi we pata be o ma tu eh, na roda yo la ni pata lozo to yene ke o yi da lakum ma wara azalika yene ke o ji maji na jan suku hallelujah yo ne ya jiki no ne ya ji a wannan ka ku ne yan wuce ka ku ne so shi ga shiga ne suku wale ga ne sa sallamu bebi ya ne bebi no annabi ga la su jimo bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha eze combine za gigan gani ben na juya eza meke combine za gigan go guya kuma jinu sho bani bani mi ga shishi mi ti bani yan gogo no problem ashi ko mi ga da mari ne wọ́n jí gbogbo mi yare gbogbo ẹ̀ lánàá tí àwọn àìdánwò náà kó ko su ta mari na gida no ci ko no problem amma wanda hankali ba na gin zagi mari shishi ummu abdullah ko ni mari gan na sun in feke da wago guri zagi be in fe dikiyo in be mari na bi mu je to mi dai yugo ba eh musun ta na so dikiyo musun ta na so kan wàlé gan àdísà níbi pé ẹnìyàn kàtẹ̀wọ́ ìgbàmí tó sáà ìrìn òjìlẹ̀ lọ́kùnmá ọ̀rá àzá ilé kàwọ́ wọ́n jí kí ọ̀rá ẹwọ́n jí kun ya gane hu ga malla aqidayen alusunnati wal jama'a jo sunna ku wuta ibi ti ta ce to bokura ni support wọn e ji fi bo danguru fi sunna kurani di shara lo bawon su maga tazu ga ni ga ne bi jin wọn sai kiyo ni dole na wa gona e gogo a gogo ga wa dalili za kurani ci ne biyo kawai le kurani bo to sunna kawai le sunna bo to ji kaza eh femina kurami independent authority na shara ta suna so independent authority nga ta suna kuma yesu hadisi ne labe kan anabe ga muwazu ya muwazu cewa ba hukunci ba nan mabe ni ta su so yaci ga kaga wani nita ta sai so ci ba su kun ga a ci suna ne ga kawo wani suna ba su kun ga shi ta yi fira birayi wala alu hadisi ta ta cin hadisi na ta zuwa ń tá zuwa duk nuna mai usuli mai kuma zafi littafi usuli fiki yau illa kalila ji gane ku rayi illa rayi jin adiniya mun ji rayi lajin adiniya wayin gai lajin adiniya ko ma yato wa zai zajin aya ko ma Mai shi bayani ma imam maliki ga kullum yi hazu min kawai wa yi rozu illa sahib za ka kabar e gwaganza a mai ce ya sai da na kabaru da wadana imam Abuwa Nifa, mai za sa hal hadisu fawa mazabi hadisi ga tazun ga mazabi yan wuyo al imam shafi'i mai za sa hal hadisu fawa mazabi hadisi ga ta na ngai kiyo ngai maza biyu yo al-imam na ibn Hanbali ga ajibtu li qaumin arafu isnada me ji mamake jama'a ne ke isnadi ne ya zabu ne lirayu Sufyan ya ce da lagwa suna ya Sufyan da sauri ngalo ila mu na rabbil alamin ibn qayyim wa ne ga zalle ji ko cha ko cha bayan litafin ya shek Muhammad Nasiruddin al-Albani da ga sifatu salat nako wale egayen man da shi mai mazaɓi guni ne ai mai mazaɓi guni ne don gani bai yi kasu yi mai muli labusari ya lalla masu fulati ko alfullaniya ne wa jike wa ke ne egan da shi ya e bugu kunji wajibi ya zaube islami suke islami to maza abin ya mm kunji wajibi ya islami suke maza abin ya yi a mutu dalili ba n dalili ga pọ̀lọ́ ní ga wà ló ẹbọ́ ní fọ́ àìkíyà ní dàbí àjún ọ̀gàngì àjún ọ̀gàngì mọ́lá àdúwọ̀ya kàmí a máa bú a ní ìfànin rahimahullahu ta'ala mọ́lá àbíkí tẹ́ ẹ̀dà ìfẹ́ so wàfẹ́ wọn mọ́ nẹ́jì tí bayar daya wàfẹ́ bara maya omi rabele ya ga gan lotina ga ko fatawa lotina ya nan wali hadisa ne sa sallama wanda ga ja, mutunci ja waje boyayya wa bara ba ma ke ba uzuriya e bonan man doci hadisi da tutun ba wan ko number 2 zan doci ma hadisi tumbo aban waya ko hadisi sun ce man soko zan doci to man hadisi to da nan hankali hadisi na tazu lóòdí yá kó àmá ẹ̀kọ́ náà dà tí ló bá mọ́nà ẹ̀kọ́ dọ̀ yí fún dáadáa àwọn tí ló bá ń ẹgbogbo ń gwa wọ́n aláàzáàrù ní kí ebè tèmi àti báyà mọ́ yìí fi níta fi wúwo náà ń na zai gobe ní garibu fakul garibu ma rawa rawin fakat a yana ji hadisi ana da hadisi ke suke hadisi sai na umar wa a'a nini na zai ga gobe na wai garibu hadisi na zagu ba ga gobe na wai azizu hadisi na zagu ta ga gobe na wai mashuru ko adi dole to garibu to azizu to mashuru guta ta wai ga kiyo ahadu ko ahadu maga tazu to akida to e to guba go ga jike o ga go e bane mutaza diga yi go hadisin ahadu akida wa e ga na ga jike an ndwa hadisin ahadu daga ta zo ga jike o ga go mu ya akida mu masalan fikiyo mu masalan mu'amalan and the rest eh, ajini wo energy mai launin wa disin ahadu na duhu aya alkur'ani e sai ce za tuna ya gama kanin mu'minu da ya shiru kafa wallaula na fara min kuli shirkatin ta'ifan ya tafaka wufi ji mu'mini ji ga jinga mu'mini ba ta ala zuwa dakunda a da zanuwa na jajin bonan kan waye zai ni gashi bon shi da waye limijin ilimi na zai na waje na nan wa jauja ta cin zane obere na ragwa na nin nan e bugo to zai ni buje to ai foto e bon sai yoyin to yi foto na mu ni na to le fast le hu bai na uma ye e ba ci annabi Musa annabi Yusuf ya ciyo zai ni mu ya labaru magan zai ni wuce go ya e bane zai ni ba annabi Musa wace ga annabi Musa gan innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka jama'u ci ko ci ko dan da yin ji e fi mi ga ga wu fa khuruji inni laka minan nasihin a tiyo ya me jo nasiha umago annabi Musa alayhi salam mu gigi zagi na jiga ke ya ji jagon nabo yi zagi na yuza suna fallar mawar da ma a madiyana yi e zagi wuce ce gan amma anabi musa al-azali amma amma anabi musa labarin maliki mago anan musa ke shunde na wuce da tun baban yammanci ya yi zagin na jinan mai tafsira a ga anabi shaibu ko amma ya gane muka gane wanda ke yan yuji anabi shaibu ta buwana anabi shaibu a goyon kami lokacin mutunani so ne ga zamani na nabi shu'aibu jin ya ga zamani na nabi lutu shi ya bu na nabi shu'aibu ga jama'a ji ga ma ko lutu minkum bi bai jama'a nabi lutu yin ya bi ya ma an go le ne jama'a ga ne musa ga a ane musa wasu mun ga wani na su musa da ci zan na goma ka kuna ne musa tumbu ce fakar salil qasasa ne ga la ta khaf ga sun da man ne jo tabin al mai zalimin Wa wa da gwayan a zalimin shi annabi muhazu tutun da yaman innaka ta ce kuma miya likitabi fale yakun awwala ma ta dubla ya shahadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah hadda karshe hadisi nan nan gole to akida to ibada bayinu ga annabi muhazu muhazu tutun yamma yau ma ta uja ya zaini mu ko mm-hmm. ka kuna ji banan a alkibla dikiyo alkibla ban zai ga daga jama'a ne ji masjidu kuban shiga alkibla ban wani umar fi hujja ta kyabu ga caya bai a nabi ga kaddara ta ji ka fi sama fadan wali yadda ka kiblatan tardaha fa wali waje haka shatar masjidil haram no ne umar ku a nabi za a da mutum ya e gashi lo bayan su ka kai ne ba shi rakil ya e ba mukaukas ko bai za mu ci kaka ka wani zai ni ma ni tuno umma soja ta cawo ka ga ga kabaru yan wahid ne ga ta zuna wa sai wuja ne ga tu zai ni ne hilwani mu dari in bai ya ne sa sallam labari ya hadisi ya aljasa sabiran da jali mm. wai hadisi durun gochu eh, ipe eh, hadisi ne mai gana ni mm. aha wale zai ni uyo ma ne da labarin su ma ne ga jiki a ne ga go ebe khabar luwahidi hujja zai je ji inkarin khabar luwahidi ga agwa ko kaga alauji hujja alauji hujja ki da ba nan ya ga zawon shi jiki ya ga zawon ne da zawon shi mai zila ko yi yawa ganna ko so wa ma wasafa rasulu bihi rabbahu azza wa jal. shekul islam ibn jami'a ce cigaba bagancin gan yana tucin ga aji ci ciwuye nan min al-ahadisu ha? min hadis na ja ta zuna allati talaqaha alul ma'rifati bil qabul na man na ji hadisi yana ugwana wajaba al-imanu biha kadhalika wajibi ya zula imanu jibi ya tiya cin wa ne gani ta fi aqida ya mafarishi waga ẹgbọ́ gbau wale alaman ne ya alaman na wale yin hmm? banda suna na jiwaye ko a suna ko al'imanu ima gaga a suna ko al'imanu ko jiransu ko al'ibana ko kwa shari'a na ne ga common ko kitabu tawili zamani mu fara kiwo hmm? ya ce littafi jiyan tauhidi ko kure ci mo sai littafi wuce ne wa sai ne ga abi Allah ya ja ma ko hadisi ne biya saru sahabi ja shi haja sai jukan ga gada a ya al-ajri al-iban al-kubra ibn batta as-sunna ibn abi asim bere biyu ne bere ta bere bere kitabu tawhid ibn khuzaimah ji wa ne ga an ne format ne ga laji ke ka ne wuce shi kanga na famin zalika mini hubo kauluhu sallallahu alaihi wasallam ya gana alaihi wasallam ga yanzu rabbuna ila sama'i duniya sai ci ya ci sama yi ya kula lailaci ya shi dundu ya buka sulusun lailil la'akiri kaku na zai shiga fi guta ya karshe nan faya kunu wajen ga man ya du'uni fasta ji ba lahu za a yi ni mucin gwaduwan man ya tsalo ni fawotiya za a bayan da mi lilan yawon man yastaghfiruni fa aghfiru la za ba gafara da ni mi jin fadu mutafakun ne a ne ga bani hadis ne ji zuwa to ce ce cin sama yi ko hadis nan mai ke ji ba to ga lokacin da san ce ce cin nan la ya ga shi gashi wuta ya karsho hadis nan mai ke lawo ga ce ce ga banu ga faya kulu ko hadis nan mina amfani wa ke lawo ne ga su. sai ce wa zai fi ba duwa bi wuni wa kala rabu kuma du'uni astajib lakum sai ce ga ya ba duwa bi mimi a gwaduwa inna allazina na an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin zai je gboti ka ce ba miya na ce ji ba da miya zan ja da na jihar maga ba sai ci goyi to za ta laka ibadi ni fa'in ne kare wuji mi ga ga yace ce mu gungami so ba kwa suna na ne sa ta ga duwa huwa ba da. addu'a yi ibada man lam yas'alillaha yaghdab ga na bayan da su kwana su kula da fushi biyu amma la man da caja akwai ni ga wallahu yaghdab in talakta su'alahu sai ce la ji fushi ku na ga ga wa bayan duniya nan wa bani adama hina yus'al yaghdab za an yi maka kuna ga bayan duniya kan ga wajoji kiyar

rabbana inna samina munashiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna sai ci wani rabbana inna samina munajiyan wani zane yi zanen mun yi zaji yunadi lil imani yi zaji bai imani gagala imani ji sai ce bai ba fa amanna je bai imani wuce na yi jina habibi wale tawassuli bi amalin salihah inna asmaul husna fad'uhu wanda ya tawassuli da shi na bani ga asma'illah asma'il al-husna ko ko hibo ko waje tawassuli ga be be du'awuyan ar-rajul salihu addu'a da kirki ne hayyun wa bi ra'yi qadirun madikina mace da yi ko nan hadirun madan ala muhammad to mutu ce ba addu'a bare mai wa da ilmi ce ba so yace ashi

wale iwa ne wa bayin ba da hannun wale ya bambara ko shi kenan amma wani jiga zaun ce an tsuwa ni sai yau sai da abu kadiro kai lani waje lani babban wali yi min wuce na magina a'a wale yin wannan shirka wajen gwalo don shirka wajen giyar wajen gwalo su da alkadir a su yawa kai ungun bidawa ungun nigeria kai kafin ka ungun magada da bugun masu hannun ungun kabarau yau ko za ta wasu da ga guta wanda ce mu ga guba a da mashiro'u ta wasu na shari'a je da bi nan amma da tawassulul mamnu'u tawassuli na dikina na sakana tawassuli ne mashiro'u ga na zugo na wadi tawassuli wasu asma'illah wasu fati ko wasu tawassuli gani bai kiyo da ya tukirki na galo ne iri hadisun ya sabu al-ghariji ko wani tawasu ne kiyan ehen addu'a ya zanu ci ko ina kuna na tawassuli ne ka bi nabi na fatuskina wa iyali fai tawassuli bai bawe bi anabi yi wace yayi ne irin na jaga anabi ma anabi ba addu'a ne ta sai anabi ta ba addu'a sai ta yale nan ma na anabi da biya anabi kun iya ji tawassuli bi amu na ámù nàbí yìnà yi ìdáyé ànábì àti ba su ní ojú ba aduwa na sai kí tawassuli ne mashuru wuna amma a da tawassuli ne mamnu wuna ngai na gyara ko da tawassuli ne mamnu da na su ko man ga ci kyau ya ga shi guba ngai tawassuli albidi bi kiyan da na yi a shirki ya shirka nan wani ne bayan na tawassuli na ya bidiya na bijayi ibarakaci bi hurumati ta ko yambo a na biyu yambo a laini ibo yambo a jami ibo yambo sai da nafisa yambo sai da rukayya yambo kazan yambo shi tijanin goliyar na jikiyo ne tawassulil bidi'i hadis na murai za su hatu mulla fasalu bijayi sayin na jahi inda Allah ya zin ya ga bayan biyu su kai ya gaje ga su kai ya bu ne da bu ne bu bi matsayin a yun wancin eh matsayi a yun wancin ga ba sai sha ma mun jungai labaru a hadisi na magiya ibn taymiya ga hadisi na laysa fi shay'in min kutubil muslimin al mu'tamada wanda ya do hadis na ba litafin do ne ta litafin muslimin hadisi ma da nawa mu da ta su lolo filaye ibn taymiya kuma qa'idatun qa'idatun jalila fitawassul wani wasila yanzu yin mitai ne ga ya da a tawassulu a kamo wanuwa uku sai cuci bade ko wani a tawassulu shi yanki ganji zugun na ji duda kan bane da jibu ta zaun jari bin gangan wani na tawawa wa aduwa wa wa ba bisa ko ne ba bisa kun kabaro ne mai ya dai fa ta mai ne fa hmm. za a wadda mimilan rima ba fara ga sai ci sai ci lujin wa shawa le gan a mine na hadis ne lagbanu ya zufu bayan da sokoi mulki wayo bayan da sokoi ni musulman ba sai ci mayu rabi abul mulkan la yan bagili a hadin in ba di eji wayo bayan da sokoi ani zakariya ba ga sai ci sai ci mayu habli min ladunka waliya ya risu ni wa risu min ali yaqub wa ja'alhu rabbi radiya ya jan mm. ilimi wo bayan da sokwe okun rabbi zidni mm. ilma arziki wa bayan da sokwe wo bayan da sai ci na ta budu da min duyi lalam ya kuna lakum rizqa zai shi ya jibu ta cikin coci a hajji mallaka arziki a yawa fabita go inda Allah rizqa ya da wa da yi ba sai ci mai je buya sai ci lafiya wa ba da sai ci annabi ga wasallallahu alafiya ya ba lafiya ga sokwe ba wayewa ba zai soci Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal gina so wa le ge ndo ne ge wa yona mo ga ba yon da soci su kun soci a o soci a jiyo amma ge ba do da soci ai mo tazu Allah lillahi dinul khalis mo ge ba do da soci a fe gyara mu ma ibn ali sa sallam ya sa'ad atib mat'amaka takum mustajab da'wa a waga ajiyar a lalle sai shafe gwaduwa wani ne sai zane fere ya rabi ya rabi ko wa matamu haramun wa malbasu haramun wa mashrabu haramun wa a bil haram fa anna yastajabula haramu wa jo haramu wa fin haramu wa fun haramu akpa won ti agwa aduwa zan na gwanan so ìrajìn ìrìnlẹ̀ wọ́n jẹ́zà ìrajẹ́zà àwọn sì mọ́ yóò wà ráàmù ní hmm. jọ àwọn sì mọ́ ti hmm. hmm. ah, ẹ̀kọ́ ń bẹ̀tẹ̀ àyẹ̀wò tí ya zane ga oke ajin a chef mukbili ga gari riloci ga almost similar to this amma ya zane ke nan yin ugina ga kiyo ga zane wani yawon aiwon da mawa yawon nan doga alamu ya ladiyo gbango ga yanayi wala wunan wala jikiyo wala olugo ga ga wasan gina re amma kawai ga gole fitacciyar wa

amma babu ga dondo eh? Eh? Eh, wale babu gandoro wale ga ungo ya zoji ki ya zoji ya bude ga zo ya je irin na shi wa sai ko da jira nan mm. ashi wa ma sai tusu ma ko ga ji hankali amma ko wale to yana bi dabo ne ya waje abin da ga wai bugi ga a ganda ma wai fa hankali waje abin wasu a cikin jiya dai dai to wuri da laiki da laiki ya yi alaiya hadis na yake lawu ya zo ba gafara ba sai ci ko kun tafsiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara kutubu ila lahi jami'an ayyar mu'minun ba sai da ya tuba lo bayan sai ci man ta kabla an tura shamsu magribiya ta ban lawa ne. annabi sa sallallahu alaihi wasallam ga tuba ji kame idu na uti e lo zo sai ta ji kiyo sai ta fara ni buri tubi na tawbatan ha in tuba lo bayan sai ci tuba na a ta zu na ale tawbatan da samu da shuruti ni ni ya ga ta zu yi ba ci gan ci zugun annadamatu waje wa tira bonbe kuna nabi ga annadamu tauba ni ta ci gan ci mazugun al-iqlawa nizam wa gazu daga zunubi wucin walam yusiru ala ma fa'alu yi buru ganji zuku wa ibe ni ga wa je bashi be jiun biya in gangan ji zuku ada hukuka hakin ya zame ne ga gina aya da da jikin aya da da aya a da shuru ne bata na ga fuwa da ya tikfa tikwa da shi ba أصرف الله العظيم الذي لا إله إلا ولا يكيومه أصرف الله العظيم الذي لا إله إلا ولا يكيومه أصرف الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما في دشاغو وما شيشين جين زاغين تي في في توجوا amma ga gun ga luwa mo wa da ku bura lozu no ne to musu ko ti faru da na ji amfani idan naga man da tiga istighfar na tahtaji ila istighfar istighfaru be titacin kuzunin bi ya ga guni istighfaru istighfaru be na to istighfaru ti suke de ka yin istighfaru mo lokacin wa qawluhu da ya gana gan Allah shaddu farahan bi tawbati abdihi almu'min to yace fayan banga sarawi ya tuba na wuju ne mu'mini na gaji nan gaji nan min ahadikum ala min ahadikum bi rahilatihi gazana tace kibo nan eh tushu bonan na tace e tushu nan rakun ya ko rakun bai ran nan ra rakun ce ma alai ala ya amu wa sharabu yana e mai gina bai na mafi na tsace babu mun ce rakun ce har mun bi ale to le wanda bai san san wale kiyo wani rakun yi nu le rakun yana kiyo ci ji rakun yi nan ga wuce gami shi da rifarin ga Allah ma an tabidi wa na rabuka Allah wa ga wuji yan yon mai tuye ce wai so ngo le yan gbana da na fane yan gbana tuye ce yan fa da wuji ga tuba jine nan a sha alaikum sifa al farhu kiwo min sifat yan tuye ce budon kamar aliku bi jalali da ahlus sunnati wal jamaa jo a je na ne je gobe yaki nan al'asma wasu fatina mini kayi da wuce jowa a yi tsoci sunan dundura wa ma a ji tsoci bi sifan dundura sai sai ga gabe da alkuranu bi hadis na ta zuna yi nan ngai wa ma wuce tu min ilimi illa kalila ilimi dai ga la an tu malamu amilla e dai ilimi dai ku tsoci wala ta kafu ma laysa laka bi ilmu e ga gangan ne dai ilimi wa nama inna sam'a wal basara wal fuada kullu hulaika kana anu mas'ula kul daga inna ma ramar rabi al fawaisha ma zara mina wa ma batan sai ce to al fashala jaramu sai son to lana wal baghi ya kaduti wa antu shuku billahi ma lam yanzil bi sultana bi la la fa sai ba sai cin dalilin dohin tuba ne wa anta kula lillahi ma la ta'lamun bi ne da ne so shi ne da idili mu ne bugo ya den do ga ga sai ko ga ji sai ne nan wa da dalilin daga alquran ga hadisi na ta zo ko ejeni alusunaji tauhidi Al-Asma wasu fati eji haji mu bainan nafi wani su ba ta wani ko laisa kamis da yi shai wuce alal alaman alal mushabiha wawar sami ulbasir wuce raddun alal mu'abdila ne ya mu'abdila shi ya e bugu annafi kawai ne wuli tauhidiya alizbatu isbatu kawai yi ma wuli kiya muke ji tauhidiya again ina da sun yake gan yanzu za su ke labitu ba ni ala asma sifato na lafazi na ji shari'a ga labibi ne ga da yi bi ne ga ji amfani da yan huwa sami'ul basir ko hmm. inna allaha la kulli shay'in qadir alladhi yaraka ina takum wa taqallubuka fi sajidin wale kemnu kemnu bi ne hadu no al sunan je da create yin yadda ce kayan kowar ruwa ce kayan fi da amfani duniya mini yana da suna jela mutu ba biyan al'asma wasu fata wani yana ce shiga yaya shi da shi wani unyaya a nafi wuce kuma ya manu isbatu kamalu diddihi nuna da ce ke yiliya yes la takuzu sinatun wala nan wenta ya umar yiliya wale wani tagiya wa mai liyanin wale na sai na fiye wani ke ji tazomu ya kamalu yake wa kayumi ya so ci la ya zubu hannu miskala zarratin in e, yadda guna yi miskala zarra ta ga wani ngari kina ngari so ya ci yona wale mai na fiye ko amma wani ke ji isba fiye fiye kamalu ya al'ilmu lillah lam yalid wa lam yulad sai ci majiya zanduwa mamman sai ci yau ko na na lillahi ko da alwaribi umarci ji isbat wani tazonmu ne isbatuyen kamariyar alwahadaniya nibo ya so ici kowai yesu mini na so yi lamtu ba da alasuma su fati wani ismi ne sifa sunan dundu ne sifa سميع يصفها سمع بصير يصفها البصر القوي يصفها القوة القدير يصفها القدرة العليم يصفها العلم الحكيم يصفها الحكمة يبو بينا ني نغال سنجا علي متزلا جبو نجي نسان بلا سمع بصير بلا بصر عليم بلا علم قدير بلا قدرة نه. ahli sunna jibe babiyan al'asma wa sifatiyo aja ga alkaulu fi zati alkaulu fi sifati kalkaulu fi zati e ya ga iri na ga ga ya sifati sifatiyo nan a ti ga wa e ga ya ce kibo ya kiyan zatubo wakabin jami'a jigan. a gauro sai ce da zafi amma gabi ga yake su kuma a ga sai sufa ta ka yau ne ko ke mino ne zafi zafi yin sai ce mabiyin zando min ya halittu ba shi asu sifatun sai mana ta shi sufa sifatun makhluki na ko mini ka'ida na sun ya lamitu babi non alqawlu fi sufa ci alqawlu fi bi e ga ga ga yake sashin sifan ba ce ga yake sufa ne kina bu a sha'ira ja ga da sufa sifa gutabe ko sufa sifa ba na ga da bai na su a ga kiyo a ga hankali ya daji duni a ki sifa an ciyo a ga aje daga so yace gaga wa kallama Allah Musa taklima amma ga to zan yi gaga mu ko da kalu kalimata kufuri wa kafru ba da islami a ga aje daga so yace wogan kadi sami Allah kan lati jiya duka fi zawjiha wa tashtaki Allah wallahu yasma'u kuma. amma ga zan yi sai wogan ma قد da فريق منهم يسمعون da الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوا هم يعلمون تيتلي الذي يرى تهينة تقوم وتقلبك في الساجدين am yastabuna na la nasmu sirrun wa najwahum balla rusuluna ladayhim yaktubun amma ga bango sai lemu evangeliya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara amma ga wani a sam'u to albasaru to al'ilimu to al'kudura ya zan hmm. yi jiri ni da ya so ya ciya a shewa ne ga yakan ga ga tiyan sifatu na jona a ciya ga wa ga tiyan baki su sifati ko na ga jin raji a sha'ira shi to ba ya la asma wa sifatu zishi le ba ba biya la asma wa sifatu generally zishi le ba part 1 yin zai shi lebanin mashirki shi mushirki shi kidin yayo hun biyar na bin rahmani a gan haji kafin yi wasu rahmani eh daji ba su ma bai na amma su na rahman su hajji daga wancan ya a lebani na wani number two yahud yahudi jin ina la yahudi ci a lebanin wasu fullaha bin nafsu àtúnṣe di kí o àtúnṣe di ebi ilẹ̀ ẹ̀nà jìnà ngọ́lé ngámọ́lá tààtílù yẹ̀wò di ṣe jù yẹ́dù láhì magulula gúnlẹ̀tì àìdí mọ̀lú inú mi máa kálù bẹ̀lẹ̀ dámọ̀ sún tẹta ní fíkù ga na nasara وصف المخلوق بصفة الخالق ali ta jiye da sifayen giyo da sifayen tsoye cuto mai nauyi da hadu asma'il lai ta'ala ta guna ga anabi yusa yi tsoye ci number 4 ni zai le ba ba biyan sifati obin asma'il sifati obin gulafin falasifa shi bai zai gula ta falasifa jina da jami'a kafin mini filosofa jona a a ya ga wagun damuwa a ga yi buna ga wagun damuwa sai shiga biyu ne shi damuwa amma a ba ke biya alasmar sifatu kan shi na sukun falasifayen sabi'a ji sabi'a the especially the izaki albunasul fara biyan bi ibn sina jina ina jabi da lawa suna ga kiyo a ga a ewa ga ajije mu between islam wanda yi ne filosofi a jagiye a cikin beji a nafi mufassal ga al-isbatul mujmali sokodan fiti bwa umadan kin bwa umadan yamma bwa umadan kudu bwa umadan gwalo bwa umadan gwatu bwa umadin zura umadin jikwa umadin kaza umadin kaza umadin kaza umadin kaza uje madabu wani ya suna jiki mu ya san na ba ya bane na su ta tutuci tuna sai ci bebe a jiniya na al mufassal wa nafyul mujmali ne maga suna je jiki دافن بهم ويجيز ذاتين صفات ويجيز ذاتين أسماء مجملا إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحد من أعصاها دخل الجنة وهذه ذاتها يستواه ثم استوى على العرش الرحمن ترى ما عندي تتي على العرش وهذه ذاتها اليد قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولئنوا بما قالوا بل إذا مبسوطة ينفقوا كيف يشاء وهذه ذاتها رؤيا kalla yanzu harabin yau mai zin lamma hajjubun jimi da shi a da ce fa alkiyanya wajiz ba ta yanzu zuwa ila samadu ne ba disa yanzu rabu na ila samadu na fi su zahiri wajiz ba ta yana alafadu kulubu libadi bai na yi min afadu rahmani ya gbashi ya wuce wanda tsakanin kai fasha sai ke rabaunin an yi dano mini zai ke leba jami'a ya bude jami'a ga sai cikin suna maji sifa da Allah mai kuri zalimu na ruwan Na kuma ga wani jihar bin jirami ko jihar bin safari da wana wọn kí ẹ̀rọ ṣe sọ́rọ̀ wọn kò ń gojìlá ìdí ọ̀nà ọkọ̀ ìṣàkótó ń bí ilé lóòyí to ṣubú wọ́n jẹ́ ẹranko ṣoṣoṣi nílé méjì after two days ní kí wà lé ṣubú kò tó ń bí ebi gẹ́gẹ́ òjú méjì lọ́gbọ́gbọ́lá ẹ̀hún ti jẹba dàn yọ kọ́kọ́ níjọ abẹ́lé òfin ẹ̀gẹ́gẹ́ tó lé ohun tó mu ẹ̀jìn àríta ní ọ̀dẹ́ kàlẹ́kùtù kọ̀ǹkọ̀nì wọ́n kọ̀ǹkọ̀nì ìjìn àríta adémọ̀ ìlágọ̀lágọ̀ ló bá jẹ́ àfọ̀lùkùn mọ́mọ́ jẹ́ àfọ̀lùkùn mọ́mọ́ na zai ji giyo wabu ita lazi kafa yes ya abunu sofuwa ne jijiji ko 40 days to to na wani kiya mun ji sallah ga wani ji shakka ya tiyo tiyo ko to ya exist mole amma za ga yin jami'a bayirin da tiyo me zai kiyaye kuskure ba biya da masu fato nan visual muntazila ji ajiz ba su yi al'asmawo a madinafi ya kiyo sifat mini zai kiyo cimici ba su yi al'asmawo sifat ran da zukun a shayar ajiranci ajiz ba su yi al'asmawo benin gan da sabu sifat sifat ne mai kina kuma ajiki a aji mani gangani juna so ƙa'ida ya alƙauli fi sifati kalƙauli fi zati ngai ene di ngai ene ngai kiyo ngai ene lo akida yanzu ya nan akidan mutazila nan alqawlu fi ba'd sifati kal qawli fi ba'd na yana lo ka na yana na yana lo akidan yanzu nan akidan ashayara jane bana ga yana gaji ma da sifan ne gaji ba guta ba ingo ne sifan ne kiwa ci wurji ma da ganin yana ga ga ga ga kacin da mu a sai dikiyo sai pose yiki ne gandora ya ga ta abai you.

da kullu janna zagu ba ba ci ga da ni janna shari'a ta fa da shi kan zagu ji tabbatarwa sai ci kama ya liku bi jalali ina ni imam malik ya al wa ma'lum wal kayfu majhulu wal iman bihi wajibun wa su'alu anhu bid'a iman na wajibi al wa waji ina gwaje nuyo wal kayfu majhul kayfa yanke da mutum ji waji na iya والإيمان bi wajibun إيمان نما wajibi ne dole wa su'alu anu bida kuma bi wasu ya kai ciwo kiyo yi bidiya ya bago wane ga wanda ga ne ma malika da hannun rai kai da su sifato bai yi bu abdahik kiwi nan ga abdahik malum wal kaifu majul wal iman bi wajibun Wasu Alu anu ke nan shawa ne ga a shagala shi dai ne ga tafuyi nan ya tafuyi au in shirin su ne albar bari na waje ke ere kalima wanci ye wale gan eh, hmm. eh. mace hmm. tahrif lóòlé àtàfúwìd ẹbàyàn àtàlẹ̀fù sáàlì òjò wọ́n á gbẹ́rẹ̀ bí àtàfúwìd ẹbàyàn àṣáyàrà yóò a tafwizu ya bayan salafu ya wuce a tafwizu ya ma'ana ya kpa yana ya kpa da kyau a tafwizu ya alkaifiya ma'ana ngai wasu alu an ubi da wani ya ce kaifi ubu ga ya ji kyau ga ji tafwizu ga laja ya kama ya liku bi jalali yau ko amma wale ga a tafwizu ya bayan shayar jo a jaga a wunde ma'ana ma'ana ayayen sifatu ji yadda lafi ƙa'idihi ko ko ar-rahman alal arshi istawa ko waja rabbuka wal malaku saffan saffa e ba sha yana je laga kama a da ga kama ali ku bi jalali a su su ma'ana e aya naji manzila yake no to alif lami hamimi ne nga ya lawo guje ma'ana dorwa ga hmm? da ga kama ali amma a kai da ya hadu sunati wanda ya mashi a sifa ne tabbatarwa ku ya yi jimani ya mai daji biyu a cikin ga mutum cikin a cikin ga ma na biyu yi go yau ya na ku amma kem na kai fi yi nan kama ali bi jalali bai kai fi nan kem na gaba ci nan church bui da kemi nan mu yi yi nan hmm. daga na yau ki waje gane daga nan bigabe na ku yanzu gane wa ne a yi gaggin hmm. sifai a yi sun ne a yi daji biyu don sifa su so ti ji a maki yi na ajiya a maki kai fi yi nan ajiya amma shari'a yi in gabe ejiye dabe ga sifu ya jaya ga beneju bena shira ya hun e ga sifa e ga gawo ya sifa a mai ina ya gana da ga wuje mana wunde kiya wunde mana e ba su jo mai lagun wunde mana wai jira ne wu Allah so hadisi ya da ku la la le tu la du mal akhir kila mai kullu janna nan no su ba ba yin da nan ki yi no Hmm? hadith na nauci ga dubari da hannun nan ga zagu ba ba da aljanna nan ya ga waje wata da aljanna nan zan gole yanzu ba da na zai ni kafiri da ni mumini so ekun kun ti da ba de kafiri na ta mumini na wari mumini na jiyo mumini na su shedi mumini na da aljanna mun to kafiri na ti ba je jiyo ti ba je musulmi a ta mun to wubi wani mun to a jiyo mun to da aljanna ohun tó ti bí ajá ìdẹ̀ta tí mú jẹun tó àdá àjẹ́nà wọ̀kọ́ olùhù bẹ́ẹ̀ gẹ̀nà wọ́n wọn gẹ̀gán àjíbà tó yẹ báyìí ṣe tí yẹ jí mamaki ko min kunu ta ibadihi ya kauna na wuji babiya to ya ci na wa kháìrì yìí da tsan bayan alkhairi yanzu ya ci nan yanzu ilaikum azalli na kanite sai ya ci alufe ci ne ko ya yi agbaji na ya mai lakawa na bada nan sai zalo ya zaku sai ci alufe matan ya alamu an na fara jakun karibun sai ci mafi ga wanzu ya yi wancan ba amma hadisin na idris yamna shekwa wadda nasiruddin al-albani don filar da jannati wani ko mm. wa kawo sallallahu alaihi wasallam bai gana bi sallallahu alaihi wasallam gan la tazalu jahannamu yulqa fiha wa yataqul jahannama kun kiyaba a da fi ce za an yi fubo jahannama shagan halimin mazid in ba la biyu hata ya zawa rabbul izzati fiya rijlahu har ce ci nan wacce wacce ya zabe nan in ga bi cula adabu wa fi riwayati riwayati ce magan alaiha qadamahu in ga bi cula adabo fa yanzahu ha ila ba'd wunci ga tin ba doshi fata kulu ja jagan kwano kwano mutafa kunare wa yin hadithin na bani wala ga jihar na mai gaga wadatan alim talati wata kulu halmin mazid wani aya da wata sai shiga sama ya gaga sai ga sama da ke ga iti ya to an aukaraha bi qalata ta sama ta kiya gagan a ta yi na ta yi da bai ya gba su ku e ne gangan aljanna mai gangan ibn anil sa sun mai kafa mata jannatu wal naru e na di aljanna ji usuma ce ci gan a en ga ya dukuli ni aljabaruna wal mutakabbirun da je goci kana da je je wace a sanara ga dan wani nan bu aljanna magayya dukuli ni abdu'afa wal mafaqin lagbo to ci gani miskin shiga a gandan wi a jannabu sai ci ga an tiraf mace arhamu biki man asha wa an azabi wa azibu biki man asha a janna emira mami woyo zane gaba mi na mi wola da gandan bu e na masuku emiya azaba mi zane gaba mi na mi wola ya kiyo la gandan wo a hadisin da bai kun wake lauga kiyo a ku okudu nasu wani jara yana yi cigban to yin jihar na manna gaji ga wani gani bai takun jiyo ce ce gwai ta hadis na makiyar da aka ya ci bai rijili ko da alkadami wani ilmu inda Allah wa kawo wani gaggaga mutafakun alaihi kalimai mutafakun alaihi na bane ya mil bukhari da limamu muslim gaji kiyo a ga gudu amma abul barakati na yin dakon yi taymiya nan nga gawa ga mutafa kuna alaihi littafin ka ci ga muntakal akhbar na ina wa kwanan rawawu ahmadu wal bukhari wa muslim al-imam ahmad ta bukhari to muslim ga jike a gago riwayu biyo mun gane wa qawluhu da ga na ga yaqulu ta'ala sai ce lati daga ya adam ya nabi adam sai yaqulu labbaika wa sadaika anabi adam ci ajin sai ci me yawai fayunada bi sauti a caya na da adam da biyare inna la ya murka an to kurja min zuriyatika ba san ilan na ce ce jo foro ga min zuriyo jo la da jo kwada nan mutafakun alai wale ne ma al da gwanin fayunada bi sauti a caya annabi adam da biyare ida hadith na ne sa sallam ga ce ta ga fal kiyami yasmahu man ba'uda kama yasmahu man qaruba sanaga iya na wucin da sanaga tsobanin wani jiki wannan ji gane ko alegan hadisin nan anabi adam ga tsoye ci gukiyar tsoye ci ga wuce 1000 dondo ba san tutura a tuwa lona eh, eh, a zai zaunci ya kwada ne ta a ga a ga wuce 1000 dondo eh. da yi usulu a zai na ke ɓatan su jiki usulu na na anabi ga na sabi na zandoro a shekaru yanzu anabi ce wata min kumuwa hidu zai ni ne ya bu a da alijan nan ni ne ya jujo ma jujo ma jiki tara na tina ko 1000 hmm? hmm. mun wujji gan adisiyan gudura adisin nan ya zai tabbana kidawa rijifi da yi mun hmm. wajen hajja gana ga yanayi ganin agagaza ne ga la ilaha illallah muhammadu rasulullah wa arkanul imaniya wa arkanul islamiya ko inda bin nawakil islamiya da ne su ci gaje ga ne ba ta ga ta yi musulmi ya ne a dai magan wuce 1000 dundun zai ni ga alwa aljanna ko waje tu in ga gba hadisin wuce wuce gba daki kiwa ga wa ke ga gan za 1000 na anabi ga haci a ganin anabi ga mini yabo zai ni zai maki talo ne yanzu a wuce mini babu mini ya juju wa ma ya juju ma juju ga haci ya ake ga kun gai na ɓejo bayan nan eh. so zane keneji a ya taci ya juju ya ma juju na daga eh. wajen gani a kun hadis na mini hadisin raja a buke don wani yadda sun mm. raja muke gobe ya bi ya tiya a ba ya min ke ya ke ya da imani jigani daga wuce hata ya za ja wadu rabbi ja'alahu dakka wa kana wadu rabbi haqa ya juju ma juju magana ne zana alamitun da jalinin a yahudi ya ba ni halibayen bidiya shi kai a bisu yau sofi buga a wariji take a bisu sun dan bugan da ja take a wariji mawace yau a ta yakun ji a khiruhun ma'ad da jali sa shi karshe a jabe ci ya ba mun famarin da dajjali ko yesu ta so eh mutana shi ta fi nabi sakatu volume 2 a'a wai látàdí ló ní àpíwọ́ wáyé gbẹ̀rẹ̀ àdísí máa máa kìí ogun so so àdísí ní ti mú ló na ẹjẹ́ lẹ́ni mínísà 1000 bó agan ayan náà fóòsì náà wà àdísí ní ìdàrúbá ní ẹgbẹ́ kàtàkì mọ́ gínan ga ana bi sai da radiyallahu anhu kala kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la tun ga kulu eh, ya adam ya nabi adam sai kulu labbaika wa sadaika wal khairu fi yadaika sai kulu ya rima akru ya la kwada kala nabi adam oh, ma ba sunnar zija kulu nodi kala qala ga min kulli alfin tisumiya wa tisa wa tisin daga 1000 dundu 999 fa indaha yashibu sagiru lokaci wuce zai gida kan gani ce boku wata dau kullu zati hamlin hamlaha in zagin do ne mai biyan wani ga yan umma lokacin wuce wata ranna sa sukara wa kyale za an gija gafi walakin na azaballa jama'a azaba yato yadda tsanani wọ́n yìí fi fi àti fi à kọlu àgán ya rọ̀sọ̀lẹ̀ ọtí ọtí ọtí wà áyù náà zalikal wahidu to zí ní ní wuce na tó àgán gwaganci nan. kọla ní daga abushiru bushara da ne fa min minkum rajulan min yabo adi zaini ga alu aljanna wa min ma majuju alf a tade 1000 na kulo na daga ma majuju na wallazi nafsi biyadihi mi kuti be tsara mi da gugu arju an takulu ruba ali jannati me ba huwa ga wani ba fuwa yi mai ne pata aluman wuyo arju an takulu thulusa ahli janna me ba fu me ba be so ko ga wani ba tire yi mai ne shi aluman wuyo arju an takulu nisu ahli janna me ke ba huwa ga half ga ne wa ma antu fi nati la ka sharati sauda fi saurin abyad ruwa al-imam Ahmad da An-Nasa'i gallo biyo daga hadisin Abi Sa'id al-imam Ahmad ne ke lobe da al-Bukhari da Muslim da Tirmidhi da hadisin Imran gallo sai Jami'u Sagir volume 2 page 1352 rakami hadisi 8142 Mm. nga wete egato suni ngo le do nuko eh de mi wanga da hadis na zo hangi pata kuda fi no hmm. ba go la diga e bono dako hmm. Hmm? bani hadisi tuna ne za a sallam ga inna halal jannati ga ga wa'ada ni rabbiya ya dikila jannata min ummati sabina alfan sai ci jimi alkawali ga alumman bon ga sabun ta zan kuda ci aljanna billahi sabi alai wala azabu ma kulli alfin sabuna alfan fa da 1000 dun bai mun a ce da sabun ta zan ki a ta tuna su kwa kullu wasa da sa ta ya ci ma ta ya ci rabbi dan gani bi ba ku buta da su ta ce ku yanzu an yi mini ku bo ku lo ku tashi a jinna ne ruwali ma mamu da tirmizi da da hadisan abi umama alo sai jami'u volume 2 page 1196 rakam hadisi 7111 ta lo be ade gba hadisi ne egbu tutafa lanu ti gbe Number two, ẹgbẹ̀ ní iṣẹ́ ẹgbẹ̀ mẹ́jì ti gan-an. Ṣé ẹ̀rọ kí gan? dẹ̀jálì tẹ̀ṣẹ́ àwárí dẹ̀jálì àti ń bá ní lè kó mi tẹ́ lè yà ẹgbẹ́ better al'imam ibn maja babu fi zikirin khawariji ya gaga yau ko? na mm. babi ne gaga ya ya tuya khawariji jo na yau ko? number 174 الإمام ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن نافئين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن ابن صلى الله عليه وسلم قال ينشأ نشأ عبد جمان وشنا جاي بارو فزكني زكني جنا يقرؤون القرآن سيبع القرآن la yi jawuzi tarakihi alkuran ruti na mai gbada na jikiya wa goma ko goro aga yi jito fahimta yi mai gbana kula ma haraja karnu za a nwace daga tiya puyi nini a wari jiyo ku tiya a agu jikiyo agu ba ma na wari ji daga latiya a dai zagaskiya na jiga jikiyo a ga na a ga ci ga wari ji jina amma a daga ke latiya a ce jiki da wasu kuma nwace a fike da gutiya ba nwace obin qala ibn umar ibn umar gan sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ibn umar gan kul ngan wani anabi gan kullama kharaja qarnun quti'a ndo ngo kenna jo tun guru wala guru en tiya ko guru en tiya guru no guru me tiya guru ne tebela iya to ati aga wa ja fe tiya dege tiya fe kiwa adege kiwa o dege tiya fe kiwa bi ndo dege tiya ba lo tiya bi a ke kiwa ta ga ta fe jinzo aksar min 20 mara gazu shi hatta ya da fiya razihin ad-dajjal ta chabo ngabo kiyo ngabo dajjal abitiyo la hadisi sun ce tina ya ganji ko a ko to ya ga kasu da ta minkum min ahadin ade zandon do da mine bua illa sayukallimuhu rabbuhu sai tuyi cinwa ga gayu laisa bainahu wa bainahu tarjumani na jin gwaganan wa da takani abwa qawluhu fi ruqyati almarid da ga na ne za sallam ya ya bina go insha Allah ta yi guja wannan an ga wajen hadis ne ma nuku mai hadis la sai kalli rabu na bai na hu tarjuma na hadis na lagos tuyi ta zana da zai indo rufu alkiyami kan ai gwaro likali oloce gangan bayani a ta ga igoro ci wa ga da tuyi ci ma jin gwagan wa ya zana na dabwa hmm? wuce a'a ka to ji mi na wuce yoga ji su e amma mini fa mana fala yara illa ma ya cin gwari da dai na wani na sai tuna walo jonan wai ama minu wanda ake ci gwafi na sukun falayara illa ma adiye na na sai tunan su ake lo jonan fa yanzu tilka wajen ta ci goro le na adiye na na sai ina wattaqun nar su da yana Allah bi shakka tamra kawai da dambina gafiyo sai insha Allah ta'ala babu ga ka an jiwa subhanaka Allah bi an dika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka sai da naji ya gani ko